shi sa kai hankali in da kai aure za ka yi aure ka tuba mata ka aure ta in ba ka ba ka aure mutum da ba ta yadda da akidar da kake kai ba bai eh, ka aure kai ka kawo wata shegi ka kawo gida ta zo tana maka bautan shawu ibrahim eh ka kawo wata irin iska ka duba wanda ta ahli sunna ne ta yi da tafiyar sunna ba abin da ke burge ta shan tafiyar sunna ka aure ta wanda ko take jin daɗi ɗan bid'a ko ƴar bid'a ne ita ma ta aure ɗan bid'a ko ba ka ɗan bid'a ƴar bid'a ahli sunna ƴar ahli sunna kawai hanyar jirgi daban na mota daban amma ka je ka auri wata yar iska ta zo tana cikin gidanka ta haifi maka kai ga kanan yan sunna haifi maka yara da ɗan dare ai magana ya kare a haifi maka jikokin shehu ibrahim cikin gidanka kaga ai an gama da kai an ci ka an ci ka an ci ka yaki ke cikin gidanka shi kuma kun sani in ya riga ya shigo cikin gida barna na barna ne ba tarin barna bane eh, eh, yana na so ne ana barna sosai ya kirkitar da mutum har mutum ya ce ya fara da malaika mali هذا شخص شيبان